أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gaisuwa ta addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da ƙaddarawarsa gashi ya sake nuna muna wannan rana mai albarka ranar narba inda yau muna sha tara ga watan ɗaya shine watan al-muharram hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari da arba'in da hudu domin ci gaba da karatun wannan littafi na mawatsa ta imamu malik ruwaye yahya bunu yahya al-laifi al-andalusi daga babban malamin sa na hadisi na duniya imamu darul hijira imamu malik allah ta'ala ka ji kansu da rahama baki daya har yanzu muna nan cikin kitabul buyo kuma wannan shine mu na 180 a cikin wannan littafi mai albarka inda yau za mu tahe babu la'aibi firraqiq babu la'aibi fin babu mai magana akan abin da ya shahi aibi ga sha'anin bayu bi ma'ana in ka bawa wane irin aibi na iya bayyana gare sa haka mai suwa ko kowane irin aibi na abba za ka mai suwa ba ka kaga kamar yau a ce in ka sai mashin ko in ka sai mota ko in ka sai keke wani aibi ya bayyana to kana mai suwa ko ba ka mai suwa to za mu ji wannan insha Allah kaga ta ɓangaren abin hawa kenan amma ta ɓangaren abin da ya shahi shi bawa bayani ya gabata a ƙullin ciniki ta ɓangaren bawa akwai al'uhuda jinkiri na kwana uku akwai kuma jinkiri na shekara ɗaya wanda 'yan aibi ya bayyana a wannan lokaci kana mai suwa to sai ce haddasini ya an malik yaya ya bani labari daga malik an yahya bin sa'idin shi ku ya jiyo daga ya dan sa'id an salim bin abdullah daga salim da abdullahi anna abdullahi bin umar lalle abdullahi dan umar babansa kenan domin shi abdullahi. dan Umar dan Khattab yana da ɗa wanda ake ce da shi Salim kaga Salim kina ya jo daga mahaifinsa shine Abdullahi dan Umar dan Khattab yace lalle Abdullahi dan Umar ba a gulaman lahu ya sai da wani bawa nasa wani bawa nasa ya sai shi sa bisa ba dirhamin kuma ya sai sai da dirhami 800 wa ba'ahu bil bara'a kuma ya sai da wannan bawa da ciniki na abin da ya shahi babu aini ya sai da wannan bawa nahi kuma an kulla ciniki akan mi akan babu aibi ga wannan bawa wanda ya sayar faƙalar alladhi ahu le abdullahi bin umar sai wannan wanda ya sai bawan sai ya ce ma abdullahi dan umar yake cewa bil gulami da ya ce ya abdullahi dan umar yaron gabawan ga da kasse suwanin shi ko da kasse suwanin shi da yana da ciwo yana da rashin lafiya rashin lafiya aibi na ko ba aibi ba lam tusammihi li wanda baka ambata min ba kuma gashi mun kulla ciniki akan cewa abinda ka sai suwanin lafiya lauyaki fahtasama ila usman ibn Affa, saboda haka sai gashi nan matsala ta kai su kotu aka je wajen Usman dan Affan khalifan manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama na uku shi ne khalifa shi ne liman kuma shi ne alƙali gashi za a yi hukunci da ɗan ɗaya daga cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallama, kuma babansa ya zama khalifa na annabi sallallahu alaihi Wasallama, shi ne Umar ibn al-Khattab sa'annan shi kansa wanda an ka zo da shi Sahadi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar yi sun kulla ciniki da wani an samu matsala to gashi yanzu an je kotun sayyidina usman dan affan fa rajul sai namijin yake ba'ani abdan yace ya usman ibn affan abdullahi dan umar ya sai su min da bawa wa bihi da'un lam yusammi li kuma alhali ashe yana da rashin lafiya wadda bai ambata min ba bai gaya min cewa yana da ciwo ba wa qala abdullah sai abdullahi dan umar ya ce bi'tuhu bil bara'a ni na sai suwan masa akan babu wani aiki na sai suwan masa babu wani aibi amma shi ko gashi ya ji ya gani ya ga aibi faqada usman ala abdullahi bin umar sai sayyidina usman yayi hukunci akan abdullahi dan umar an ya halifa lahu yayi rantsuwa akan cewa lalle ko da ya sai su mai shi babu aibi لقد باعه العبد وما به داء يعلمه يشاء بالله الذي لا إله إلا هو ya sai suwa masa bawan ga kuma ko da ya sai suwa masa shi bai da wani aibi wanda shi ya sai tunda ya ce ya sai a mun shi bil bara'a ko ba haka ba ba ya da aibi to ya rantsuwa akan cewa lalle ya ce so a mai shi ba ya da wani aibi wanda ya sani ba ba abdullahi an ya halifa sai abdullahi dan umar ya ce a ni kan ba ni rantsuwa to tun da bai rantsuwa shi kenan da al'abdu sai aka mai da bawa bawa ya koma a wajen wa a wajen abdullahi dan umar fasaha indahu saboda haka sai bayan ya kasance wurin abdullahi dan umar shikenan tun da baya rantsuwa shiriki ya walwale an ƙare shari'a ko ba ƙare ba an gama cikin yan sakan saka babu wani a ɗauki lauya a ce a yi ta turancin tsiya a yi ta kaza a yi ta kaza yi ita shari'a Allah sauƙi gare ta saboda haka ya sai suwa masa da bawa ko da ya ce bawan na yana da aibi ma ambata muku daga cikin aibubbuka waɗanda aka cewa wannan aibi na ga bawa kama a ce ga bawa an sai suwa ma shi amma yawan kwana gare iya kwanta tun da daddare bai tahi sai sha biyu na rana iya kwanta da safe bai tahi sai la'asar ai kaga aibi na tun da kai abin da aka bukata ka sa ya ce ya ma aiki ya samo ma kuɗi yana fata an gani saboda haka abdullahi da umar ya ce a ni kan ban rantsuwa fasaha inda hu sai ba ya kasance a gunsa shikenan ya ba wanda ya sai bawa gare sa ya ba shi kudinsa shi koya mai suwa mai da bawansa Yana fata an gane yanzu babu maganan nan a ce wai in shi abdullahi dan umar ya ƙi rantsuwa a mai da rantsuwa ga shi wancan ai matsala ba ta bangare ne na ba ta bangaren wanda ya sai kaya na gari shi kenan an ƙare abdullahi dan umar ya ba shi kudinsa shi komi ya anshi bawansa fa abu abdullahi ba da zalik abdullahi dan umar ya da wannan bawa bayan haka kenan baya karɓi abinsa bi alfin wa khamsu ake dirhamin ya sai da dirhami dubu ɗaya da ɗari biyar sai da ya samu riba akan yadda an kai cinikin harko saboda haka kun ga sai Allah maɗaukakin sarki ya musanya masa da abu wanda yake mai kauri saboda ni ijlalan lillahi subhanahu wa ta'ala an ya halifa saboda girmama Allah kai ya rantsuwa da Allah madaukakin sai wannan ai kun ga an ce Abdullahi dan Umar ya rantsi ya ce bai rantsi ba ya ce ba zai rantsuwa ba to saboda ni kana iya cewa to kenan Abdullahi dan Umar ko da ya sai suwa masa da wannan bawan kenan yana da aibi tadlisi ya koya aibi to kaga kuma Abdullahi dan Umar ba za a danganta masa wannan kalma ba a ce ya san abu da aibi kuma ya sai da aibi ina fata an gane eh? Eh. bai nuna ba ko da yana da misali in ya riga ya bayyana an ka san shi ka sai abinka da aibi ka ga wannan babu koyi to na harko dai ko dai ya kasance shi abdullahi dan umar ya yi itiƙadin an ka ce ciniki bilbara'a shin mai sai da abu ya san aibin ko babu aibin yana iya ɗaukar nan ya sai suwa masa si bara'a shi abdullahi ɗan umar ya yi tiƙadin kai da ka sai da abin shin ka san yana da aibi ko ya da aibi ko ko a'a na biyu shi dai ya yi haka na saboda ni saboda kada ya ɗebo haƙƙin wani zuwa gare sa kuma bil aimanil kaziba ga rantsuwa wadda take ta ƙarya yan ayyuwa ai bawan yana da aibi to kaga eh rantsi ce billahi la ilaha illa huwa ba ya da aibi an kai hukunci a haka kuɗi sun ka kasance a gunsa mai bawa ya tahi da bawansa kaga ya ɗibi haƙƙin wani da rantsuwa ta ƙarya to saboda ya kare mutuncinsa ya kare addininsa ya kare kansa daga abin da zai ci kada ya cima kansa abin da bai halatta ba saboda haka ya ce a'a ni dai ba ne rantsuwa in kana son ba nan haka nan shi kenan in ko ba ka so kamar su amin bawa na ga kuɗinka shi na an gama ina fata an gane saboda haka kun ga tsari kenan na addinin musulunci yanzu ku bibi matsayin abdullahi Ɗan umar ciniki na hoya kulla tsakani ne da wani matsayinsa na sahabi da girmansa da darajarsa a cikin musulunci amma ba ta hana ni mai haƙi ya kai shi a kotu ba kuma ba ta hana lokacin da an ka kotu ba wanda a khalifatul musulmina ba ta hana shi ya hukunci ba to haka za a yi a zauna lafiya duk lokacin da an ka ce ga wani mai matsayi ga wani babba wanda ba a isa a kai hukuto ba to shi kenan kuma cin amana al'umma da zalunta al'umma wallahi wannan ba zai gushe a cikin al'umma ba kun ga yana daga cikin abin da tsarin addinin musulunci ya saba ma tsari na abin da ya shahi na demokuraɗiyya kaga yan demokuraɗiyya an ga ce in kana babba kana gwamna ko kana shugaban ƙasa duk ta'addancin da kai wai kana da kariya ba a kai ka kotu to ba shi na haka ganin gwamnonin suna su ko yadda sun ka ga dama ba ga haƙƙin kuna-kuna na harkar lahiya ga haƙƙin kuna-kuna na harkar tsaro ga haƙƙin kuna-kuna na a ɗauki ma'aikata aiki ga kuɗin ga komai sai ce bai kowa ba ku isa ku kai hukuto ba yana da kariya yana da wata riga wadda kowa bai da to kaga sai a shiga cikin halin kakani kai wai ko ana iya kai hukuto sai ya sauka la haula wala quwwata illa billah Allah ya sauka eh <laughs> Allah ya sauka qala malikun imamu malik yace al-amru al-mujtama'u alayhi indana yace lamarin da an kai a haɗuwar baki a gunmu nan madina kenan duk inda ka ji imam malik ya ce inda na nan madinatun rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda manzon Allah ya kawo hedi kwatan musulunci mafi yawan sahabban nan ne suka rayu kuma shi imamu malik dan nan na na an ka haife sa ya tashi ne ya yi karatu ga waɗannan malaman waɗanda sun kai karatu ga sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama ya ce to abinda duk malamin da an madina kowane in ka ce zaurensa ka tambayi hukunci haka zai gaya ma anna kulla man ibta'a walidata cewa duk wanda ya ce buya fa hamalat sai ta yi ciki gare ta bayan ka ce buya ka ce da ita ka zauna da ita ta samu ciki au abdan ko mutu ya sai bawa lokacin da ka sai bawa fa a'taqahu sai ka tsayauta shi ga wani abu ya shiga ka sai boya ga mutum ka sai ka zauna da ita ta samu ciki ka sai bawa ga mutum ka sai da shi sai ka ce ka tsayauta shi fi sabilillahi ya zama ɗa yanzu ba matsayin ne ba matsayin bawa yake ba wa kullu amrin dakhalahu al-fawtu imam malik ya ce ka kowane lamari na wanda alfautu da khalau canza abin ya shiga shi bawa an fahimta ko canza canji ya shiga da shi bawa tun da yanzu kaga boyata ya taka ta ta samu ciki canji ya shiga ko bai shiga ba ya shiga bisa ga yadda ka shi bisa ga yadda ka ta haka ne in bawa na ka ɗauta shi wani abu ya shiga don shi mai shi lokacin da ya sai suwa ma shi matsayin bawa ya sai suwa yanzu ko gashi haka ya ɗauta shi hatta la yustata radduhu imam malik yace har ya kasance babu iko a ce an mai da shi saboda yanzu misali in kace wanga bawan da kace za ka yi rajji ne ga mai shi shi mai shi a lokacin shi wanda za ka mai suwa ma shi matsayin ba ya sai suwa ma shi ba matsayin ɗa ba haka nan boyar da an ka sai suwa ma boya an ka sai suwa ma ko da an ka sai suwa ma mi ba ta da shi kaga wani abu ya shiga la yustata uradduhu wanda bai yiwa a ce an mai sheta faqamatul bayyinatu kuma sai shaida ta tsaye annahu qad kana bihi aibun inda allazi ba'ahu bayan haka ta uku sai ga shaida annahu qad kana bihi aibun cewa bawan gada an ka sai suwa ma ka ɗewata shi ko buyar gada an ka sai suwa ma har ta samu ciki ga shaida kana bihi aibun ya kasance suna da aibi inda allazi ba'ahu abun wanda ya sai suwa mai aw alima zalika ko ko an ka san wannan bi'tirafin min al-ba'i shi wanda ya sai su a ce awale ba wannan ko da ne sai su a mai fata shi kai awala ya ba wannan ko da ne sai su a mai na san ya kwanta tun da sai rana ta hada ya ka tashi ko ko la ba wannan ko da ne sai su a mai shi malala boli ya kai dare yayi bolin kwance ya kai kun ga duwan ga aibi na shi wanda ya ce sa mai sai ce can gehi yana ɗan ɗumumuwa ne ai wallahi na sani au gairihi ko waninsa ko ko a waɗanda da sani ga aini na abin sai suwa sun ka gani cewa lalle bawan ga wallahi ko da an ka sai yana da illa akwai waɗanda suke ashabul ma'arifa ga wannan fa innal abda bawan can da an ka yauta, awil walidata ko boye can da ya taka ta haihu yuqawwamu za a yi musu kima wa bihi al'aibu allazi kana bihi yawma ishtarahu sai a yi masa kima wa bihi al'aibu alhali yana da aibi allazi kana bihi wanda ya kasance gare yawma ishtarahu ranar da ya sesa fa yuraddu sai a mai da wannan abin daga ba'i zuwa ga me wanda ya sai mina samani na kuɗi kadar ma bai na kimatihi za a ba shi gwargwadon abinda a ƙimarsa sahihan yana layalau wa kimatihi da kima ce wa bihi zalika la'aibu yana da wannan aibi tunda an gano wannan gashi da ta tabbata ko da an ga sai suwa mai yana da aibi ko ko masana ga aibi sun ga ce ko da an ga sai suwa mai bawan ga ko an ga sai suwa mai saboyar ga tana da aibi to yanzu ga shi har ya ɗayauta shi bai yiwa ya mai sai goya ta ga shi ya taka ta tana da ciki bai yiwa ya mai suwa an bayanta to sai a to a yi mai kima a ce to bawan ga sadda an kase shi yana lafiya da an gane ko yana dubu ɗai lafiya lau yana dubu ɗai amma ai dinga da an ka gane yana da in za a ce sai yana da aibin ga to iya kasa dubu tamanin tun da bai yiwa a mai suwa yanzu dubu ishirin a ba dubu ishirin kenan wanda ya sai sai a bashi dubu ishirin tun da ni hauti ya riga ya shiga yanzu kun ga can kabiyar da ta waru ta abdullahi dan umar ai hauti bai shiga ba wata illa ba ta shiga ba inda almushtai a wajen wanda ya sai ina fata an gane ba ta shiga ba saboda haka sai ya ba shi dubu ishirin tunda matsala ta shiga shi na ce fayyarabdu samana sai ya mai da kuɗi ƙadara gwargwadon ma bai na kimatihi sahihan abinda a tsakanin kima sai yana lahiya lau wa kimatihi kuma da kima sawabihi zalika la'aibu yana da wannan aibi ya ce wal amrul mujtama alaihi na lamarin har yanzu da an kai haɗuwar baki gumu inji imamu maliku birrajul a cikin namijin da yashtari al'abda da ya sai bawa thumma yawharu minhu nan ya bayyana gare sa ala aibin akan wani aibi ya rudduhu minhu wanda yana wajabta mai mai da bawan nan saboda wannan aibi wa qad hadatha bihi inda al-mushtari aibun akhar kuma kajiya shi wanda ya sai kuma wani aibi ya faru gunsa an gane an sai suwa ma ko da ka ce sai ka gano aibi gaba kai ko kayan ka mai suwa sai wani aibi kai ko ya faru rinka da shi ba an gane kamar ko da ka ce da shi sai ka gano didin gora ya kai an fahimta yana didin gora kayan ka mai suwa sai an ga samu matsala sai ya kai an fahimta to shi na cewa a dasa bihi inda mushari aibun akhar sai ya faru a wajen wanda ya ce wani aibi na daban an annahu in kana allazi dasa bihi in ya kasance abin da ya faru gabawa a gunsa mufsidan mai bata abin na misalul qata'i aw al ya kasance wata gaba ta ta kace aw la'awari ko ko abin nan ganin sa ya tafi shine awar ya zan ijiyarsa guda ta samu matsala amma shi ba zalika min al'uyubil mufsida ko abin da ya kama da haka na aibubuka waɗanda ke batawa fa innal ladhi ishtara al'abda yanzu ko da sai shi ya je ga aibi shi ko kayan ya mai suwa ga aibi to ni a hukunci imamu malik ya ce abinda malaman madina ka hukunci fa innal ladhi ishtara al'abda wanda ya ce bawan ga bi khairin nawaraini yana da ɗayan abubuwa na zaɓi guda biyu duk wanda yake so cikinsu sai ya zaɓa ana ji da kyau in a habba in ya so an yi ba anhu a kasuwa mai min samani la'abdi kuɗin bawan nan bi kadari la'aibin lazi kana bil abdi gwargwadon aibin nan da ya kasance gabawa yau masharahu ranar da ya sayi hannu. sai a kasuwa masa ina ba ta an fahimta sai a kasuwa ba wa in habba an ya zurama in ko ya so ya biya ƙadar gwargwadon ma a sabal abda abin da ya samu bawa min al'aibi na aibi sabo kenan wuri ne ko ba haka ba sun mayaruddu abda sa'an ya mai da bawa ƙalahu zalika yana da wannan yana da wannan dama saboda haka sai a ce to bawan ga da ya saye gare sa dubu ɗari ya je ya gano aibi an diba masana sun diba to yanzu da yake da aibin ga dubu tamanin hukuncin harko kenan an ka ce ba'i wanda ya sai suwa mai sai ya bayi sai ya bayi dubu dubu ishirin to yanzu ta rikici ba yana da aibi shi ko kahin ya mai suwa sai wani aibi ya faru ne shi yanzu gun sane aibin ya faru to yanzu shi wanda ya sayi tunda na gu ne ta shigo ina fata an fahimta to in mai sai zai yi sai ya mai sai da kuɗin wannan aibin da ya faru a gunsa kadar ma asabal abda min al'aibi sun ma yaruddu al'abda sa'an ya mai da bawan an gane ko ya mai da bawan falahu zalika ya samu shi wannan to in mata abdu yanzu ga mataki na gaba yanzu kun ga kenan can abin yana nan amma wata illa ta shiga wata illa ta shiga to yanzu abin ya yi fauci kenan in bawana ya mutu in mashin na ya halaka in mota ta ta halaka in hulata ta halaka in tuwayi na sun halaka ko dai nina na yanzu sun yi fauki gaba ɗaya babu tunda yanzu akwai abin amma wani abu ya faru ga hukunci in ta bangaren mai sai na ga hukunci in ta bangaren mai saye na zuwa ga mai sai wanda wani abu ya faru a gunsa ga hukunci to yanzu abin ya yi fauki kwata-kwata babu shi ya halaka wa in mata abdu in ba ya mutu inda ladhishtarahu gun wanda ya sai shi to uqima abdu har yanzu dai bawan sai ayi masa kima wa bil aibu allazi kana bihi yana da aibin nan da ya kasance da shi yau mashtarahu ranar da ya sehi wayan zaru sai a yi dubi kam samanuhu nawa ne kuɗinsa fa in kana qimatul abdi in kimar bawa ta kasance yau wa ranar da ya sai da gai da aibin ba tare da aibi ba mai atu dinarin dinari ɗari ya sai wa kimatu hi kimarsa yau wa ranar da ya sai wa bihil aibu yana da eh, aibi nuna dinarin dinari tamanin nawa kenan an ka rage wubiya kaga sai a kasuwa masa ishirin a kare ishirin alil mustari kaga daga wanda ya sai ma bainal qimataini abinda a tsakanin kima guda biyu tunda ya mutu babu shi wa inna ma takunu alqimatu abin sani ana yin kima ne yawma ashtara abda ranar da an kace bawa to rana aka yi masa kima ba yanzu ba ina fata an gane ranar can da an kace shi to kima wannan lokacin za a yi dan zai yanzu wanga lokacin ya ƙara ila yana yiwa ranar da an ga sai ya dubu ɗari in yanzu na za a yi mai kima yana dubu ɗari da hamsin ko ko yana yiwa kasuwa an sa matsala ila in yanzu za a yi mai kima iyaka ce dubu hamsin to in dai za a yi kima za a yi kima ranar da an ka sai ba ranar da za a yi ba yau mashtarar abs mali ya ce wal a mujtama inda na lamarin da an kai haɗo baki a anna man radda walidatan duk wanda ya mai da boya min aibin saboda aibi wajadahu hubiha wanda ya same ta da shi wa kana qad asabaha kuma ya kasance ya sadu da ita an gane ko ya sadu da ita annaha lalle ita in kanat bikran in ya kasance budurwa ce fa alaihi ma naqasa min samaniha wajibi na iya mai sheta to abin da ya tauye na kuɗinta sai ya daya tun da ya taka ta sai a ce in ba a taka ta ba tana nawa tana kaza yanzu da an ka taka ta tana kaza to abin nan da ya rage na kuɗinta sai mai suwa ya mai suwa da shi ba wanda ya sai suwa in ba a taka ta ba dubu ɗari yanzu da an ka taka ta an ka sadu da ita ai darajar ta ta yi ƙasa sai masana su ce to ya kata dubu hamsin nawa zai mai tsawa kata dubu hamsin ina ba ta an fahimta shi na ce ma na kasanin sama na wayan kana sayi ba in ya kasance ba zaura ce falaisa alaihi fi isabati ha babu komi na saduwa da ita dan dama ba zaura ta dama an take ta li'annahu kana dominan laha domin ya kasance mai lamunina gawa gare ta saboda haka ita saduwa da ita al'amari na wanda yake hashi abu na wanda yake mai sauki saboda dama ita an sadu da ita ita ko can dama ba a sadu da ita ba wal amrul mujtama alaihi indana lamarin da an kai a baki a gumu a fahimta na malaman madina fi man ba abdan duk wanda ya sai da bawa aw walidatan ko boya aw hayawanan ko ya sai da wata dabba bil bara'ati da da cinikin bara'a na babu aibi an gane ko min ahlul mirasi shin wanga da ya sai da abin ga yana daga cikin ma'abuta gado au gairin ko wani su faqad bari'a haqiqa ya kubuta min kulli aibin ga dukkanin aibi fi ma ba'a ga abin da ya suwa a wannan lokaci na abin ya shahi bawa ko abin da ya shahi ko abin ya shahi ko abin ya shahi dabba imamu malik ya ce illa an ya kuna alima fi zalika aiban sai in ya kasance dai ya san wannan abin yana da aibi faka tamahu sai ya ɓoye aibi fa in kana alima aiban in ya kasance abin yana da aibi faka tamahu sai ya ɓoye wannan aibi daga mai saye lam yanfa'ahu tabri'atu wannan cinikin da ya kulla da shi na cewa babu aibi ba zai amfane sa ba wa kana ma ba a mardudan alaihi saboda haka abin da ya sai suwa sai ya kasance mardudan alaihi shi wanda ya sai shi zai mai da wannan abin ga abin da ya shafi mushtari wanga shi a amalu ahalil madina duk malaman madinatin rasul sallallahu alaihi wasallama haka suke hukunci to wannan wa ita ce ake ce malikiyya ko yanzu ka ce kotu haka na za a yi ma hukunci ina fata an fahimta to kaga duk abin da an ga ce na addini ana yi a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara rayuwarsa a inda nan ne kwatan musulunci take kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa da kafirci da minahici da fasadi da bid'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk su shiga garin Madina da kafirci da minahici annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba su shiga garin Madina saboda haka har yanzu a garin madina baka zuwa ka ji an ce ga wanda aka bu babu shi sa'an nan baka zuwa ka iska bid'a a garin madina Allah ya tsare wannan gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har alkiyama ta tashi garin madina da kafurci da bid'a ba za a yi su a garin madina ba to duk waɗannan hukunce-hukunce suna ga malaman fiƙewa an rairayo muna cikin risala cikin iziya cikin askari cikin aqrabul masalik. har muktasar in ka ce dunnan na an ka ɗiɗɗiɗi abubuwan an ka ce ta an ka wasa a su saboda haka yau da ka ce kotun musulunci sai dai alƙali ya yi son amma waɗanga littafan suna risala ita ta zai ɗauko mota ita ce zai ɗauko an gane ko muktasar shi na zai ɗauko saboda haka duk wasu abubuwa da kaga ana yi na a shari'a ta yi tsawo akwai adadin kwanukan da ake sawa in huskar hukunci ba ta bayyana da alkali ba kwana takwas kwana sha biyar kwana ishirin kahin dai ni huskar hukunci ta bayyana domin ni bai halatta ga alƙali ya zartar da hukunci matuƙan ne matuƙan fuskar zartar da hukunci bai bayyana ba dole kaga sai alƙali ya yi bincike ya gane lalle ga mai haƙƙi ga mara haƙƙi ya gane nina na ake da'awa a kansa to kaga da ya gane wannan shikenan to Allah ya ƙara ganar da mu to sai ce imam malik ya ce wa in kana allazi wujida masruqan in ya kasance bawan gada da an ka samar masurukan sato shi an kai kai ko da an ka sai suwa ba dama sato shi an kai aw jira bihi aibu ko aka samu aibi min zalikar raqiq daga wannan bawa ta shay'il yasiri minhu wani abu dan kadan an fahimta ko mun ƙetare ai ko eh to haka ne qala maliku imam malik yace ya jariyati a cikin abin da ya shahi boya boya ce to ba'u bil ni an ga sai shi ta da ni da boya guda ne ai mun yi bayani can harko ba ya halatta sai da bawa guda mai fasaha da bayu da yawa ba ko ba haka ba ai kamar yanzu na ga mashin wanda ya yi kata-kata nan ya balle nan ya kare nan ya yi kaza amma ga wanda asumul sai a ce to ba da wanga guda biyu ko guda uku a baka wanga da guda <laughs> ko ba haka ba ina fata an gane kaga ai ciniki na an kai ko ba ciniki na ba kasuwanci na to kaga nan boya to to ba'u an ka sai sheka bil jariya kai da bayu mata guda biyu ka ba da bayu mata guda biyu an ka baka ne an ka baka guda ai da ma muyi muku bayani in muku manta wajen abin da ya shahi mubadala ta abin da ya shahi kuɗi ta ɓangaren abin da ya shahi abinci da kuɗi ɗaya na abba aka faru su kuɗi ba aka faru ba a cewa in baka dubu goma ka bani dubu goma da ɗari biyar ko dubu goma sha ɗaya ba a haka na haramun na haka na abinci in dai jinsi gudana in ba baka sa'in shinkawa goma wagga kai ko ka bani goma sha biyu ko sha uku duk shinkawa sun fi gudata tunda annabi ya ce wa ta'amu bi ta'am yadan biyadin sawa bi sawa duk wanda ya ƙara ko yan nemi a ƙara masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa huwa riban riba ce kunga shi na haran nan aka yi magana kan matsala abin da ya shafi oil wanda an kawo magana muna gaba ƙarshe ta tsayawa ko ba haka ba to kaga wannan matsala ta BOS matsala ce wadda take tsakani da Allah dama tana buƙatar bincike su waɗanda ka wannan sana'a abinda za a ɗauke su wakilai na na banki etas ne na bank ko ba haka ba wakilai na na abinda ya shahe bankuna to kaga mai pos a inda yake a zaune kaga matsayin wakili na nani na banki shi ko wakilci in za ka yi shi to yana da hukunci guda biyu a cikin littafin fuqaha ko dai ka wakilci bil ajr da jinga abinda za a baka ko ka wakilci da gairi ajrin fi sabilillah zan yi wakilcin ka a wuri kaza amma busa ga abu kaza da za a bani zai wakilcin ka wuri kaza ba tare an bani koyi ba saboda haka kayan mai BOS ya ce kawa harka ce ta BOS. ai sai ya je banki duk data na ya ya ba su ana buƙatar kaza naka ana buƙatar kaza naka ga kaza ga kaza ga kaza saboda haka in dai kana duniyar da kaga ba ka bace musu kaga ma'aikacin su kake to wakilci ana yi dilba eh, eh, da adam wa bi ghairi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tura sahabbansa Likabdi sadaqat yace su je su karɓo zakka amma kuma sai ya sanya musu wani abu ga abin da za a ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana haka ai kaga duk sahabin da manzon Allah zai tura sai ka an so muna kaza wakilci na yake ko ba wakilci ba to zaka je ka yi amma kana da kaza to kaga kai lokacin da zaka zo wajen mai POS dama tsakani ne da banki an ce in an ka cire dubu da yana da naira ɗari in an cire dubu goma yana da ni yana da ɗari biyu misali to kaga wannan lokaci kai za ka ba shi katinka sai ya sa don da zai ƙyale ka wannan lokaci kana iya ciron kuɗin nan kana ya ba za ka iya ciro su ba dole sai ka je banki saboda haka kaga wannan lokaci kaga an sami wakilci ya yi wani aiki da ni da wata janga shi amma yanzu misali inda zaune yake da buhu ne shi nan kuɗi na a ciki sai ka taho ka shi dubu goma ya baka dubu tara saboda ni sai a ce ai saboda sabbin kuɗi na ka ba shi dubu goma kuɗi waɗanda ba sabbi ba shi ko ya baka dubu tara ko dubu takwas ko dubu bakwai ko dubu biyar waɗanda ne waɗanda asali to kaga wannan haramun ne wannan riba ce ina fata an fahimta saboda haka mu fahimci abin da kyau da yake an samu gaskiya matsaloli da yawa wajen abin da ya shahi malamai na bangaren fatawa ta abin da ya shahi matsalar pos din nan amma dai wannan gaskiya ya fi kusa da dalilai waɗanda suke masu ƙarfi cewa waɗannan masu pos din wakilci na suka yi shi ko wakilci ana yin sa da ajirin wadda gaira ajiri ana yin sa da wani abu wanda za a bani ko ko in ce na haka nan fi ina fata an fahimta saboda ka kaga shi a wannan lokaci ai jingar da wahalar jingar da za a bashi ai wani aiki na yi wannan lokacin ya ansa sanya ma ya danna ya kaza ya kaza sai ya baka kaga in ba haka ba kai sai ka aiki wani wannan da zaka aiki ya ce banki ya ciro masu yana cewa sai ka bashi ɗari biyu yana cewa sai ka bashi ɗari biyar ko sai ka samu mota ka mai koma shin kawo kaje to saɓanin haka na yanzu ga sunan an bubbuɗe kowace kwana banki taro ya yi musu yawa kana iya zuwa ka yi awa guda ko awa biyu amma dai yanzu ga wakilanmu nan cikin mintuttuka kaza sai ka yi kaza sai ka yi kaza ina ba ta an fahimta eh hmm eh, eh. a wannan babu kuɗi ba eh, wannan babu ba ba babu badala na an kai ba an gane ko da kuɗi an gasi to shi na ce sun yi jaru da idan jariya ta na haibun yanzu ba an ba da boya guda ba an ba da biyu eh to bayan ka ta yi sun mayu jaru sa'an na an ka samu da idan jariya ta yi ɗayan bayan ga guda biyu an ka samu aibun guda tana da aibi turaddu minhu wadda ana mai ta saboda wannan aibi ka ba da boya guda ana tare da ni sai an ka baka bi. to ko da ka da dutsen ga gudar ga tana da aibi kuma aibin nan yana sa ciniki ya tashi kala ni imamu malik ya ce ya ce to kamun dariya imamu malik ya ce sai a yi kima boya allati kanat qimatul ni. wadda abin da a kimar ta dama kimar bayan ga guda biyu wayan garu sai a yi dubi kam samanuha nawa a kudinta sai a ce ai wagga boyar wagga gudadda tana dubu ɗari biyu sun mutu ƙamul jariya ta ne sa'an na a dawo waɗanga bayan guda biyu sai a yi musu kima bigairil aibi ba tare da aibi ba allazi wujida bi ihdahuma wadda an ka samu ga ɗayansu sai a ce to waɗanga bayan guda biyu ko wace tana dubu hamsin hamsin ana fahimta ko wace tana dubu hamsin hamsin ba tare da aibi ba to kama ni sayiya ta yi ni salima ta yi ni kaga sai a yi musu kima suna ingantattu lahayyu sai a ce to kowace na dubu hamsin hamsin yanzu ita waccan a yi mata kima nawa dubu ɗari biyu sun mayu kusa musamman lijariya. bayan haka sai a zo a kasa kuɗin boya allati bi'at wannan da an kafe suwa bil jariyataini da kwengin nan ga guda biyu alaihima akan waɗanga guda biyu an gane bi qadri samanha gwargwadon kuɗinta sai a ce ita waccan boyar gudar sai a yi mata kima to ga abin da a kuɗinta kuɗin sai a raba su biyu in an ka raba su biyu hatta ya ka ala kulli wahidatin minha ma hissatuha har ya auku akan kowace daga cikin biyu din ga rabon waccan boyar ba an yi mata kima ba an raba kuɗinta ta biyu to sai a ɗauko a azama kowace daga cikin biyu din ga alal murtafi'a akan wadda take madaukakiya ke na wadda ba ta da aini. bi qadarin tifa'iha gwargwadon abin da ya shahi ɗaukakar ta wa alal ukura sai a azarabin kuɗin akan guda kenan mai aini bi ha gwargwadon ta sun mai yanzu sai a dawo kuma a diba ilallati bi hal aibu zuwa ga wagga da adda aibi fa yuraddu sai a mai suwa bi qadarin lazi waqa alaiha gwargwadon abin nan da ya auku akan ta min tilkal hissa na wannan rabon in kana kasiratan in ya kasance mai yawa na au qalilatan ko kaɗan inna ma ya kunu kimatul jari ya ta ni imam malik ya ce kuma abin sani ƙimar waɗannan kwangilin lura biyu yana kasancewa alaiha a kansa yau maƙabdihima ranar da ya karɓe su kala maliku imam malik ya ce don rajula a cikin namijin da ya shari abda da ya ce bawa ko yau ajiru ya ji ya jingantar da bawan bil ijaratul awima a yi jingawar da take mai girma malam awil gallatil qalila ko ya samu ya fa'ida ya kada an fahimta ko ka sai ba ha an tuwa an daukai ga noma ya ji ya nome gona wanga ya nome gona wancan ya wancan aikin yini ya wani kaza ya wani kaza sun mai jididihi aiban bayan an je har ya yi waɗanga ayyuka ya tamo ma kuɗi an kawo sai ga aibi ya bayyana yuraddu minhu wanda saboda wannan ake mai tsaye ba ta akwai aibi wanda duk ko da tsawon shekara na iya bayyana na bawa ana mai sowa ba har an yi wata biyar kaga a ce kullum ko yana zuwa ga noma yana zuwa ga aiki ai ya tara ma kuɗi ko ba haka ba sai na yana wurin aiki sai ya kuwata an ka ce a tara ta da subhanallah ko da an ka kamo shi a shebawan kana aibi ya bayyana ko bai bayyana ba to kaga ai mai sowa za ka yi ko don mai jirbi ya aiban horar da minhu an ka samu aibi wanda aka mai suwa innahu imamu malik ya ce abin da an hukunci ya rudduhu zai mai sai bi zalika al'aibi da wannan aibi wa yakunu lahu ijaratuhu wa ghallatuhu duk wannan ijarar da an ka samu da fa'ida duk tashi ta eh. alaihi jamaa kuma yamma malik ya ce wancananka ne lamari wanda ya kasance aljama'a aljama'a kuna al'ulama wanda malamai suke akai be baladina a nan garin mu madina wa zalika wancananka law anna rajulan imam malik ya ce dadi wani mutum ifta abdan ya bawa lokacin da ka bawa ga nan ka kama hanya ka tahi da shi fa bana lahu ko ba wannan ka je ka shi aiki ya gina ma gida qimatu bina'iha qima wannan gina aikin da ya ma samanul abdi har ya kai kuɗin da ka ba abu afan linkin balinki ila ba nan dubu ɗari ka shi ka je ka sa aikin gina gida dama ƙwararre na ya gina. ka ce gina min gida ya ci gaba da aiki kuma aikin da ya ma na gina gida ila ya kai dubu ɗari uku ko dubu ɗari hudu ko dubu ɗari biyar alhali kuma shi bawan dubu ɗari ka shi ana haka sun mayu jadu bihi abdun wa aibun sa'an ne ya samu aibi garai ya rudduhu minhu wanda ana mai sai saboda shi raddahu kawai sai ya je mai sai ya ga aibi nan kuma wala yusabu lil abd alayhi jarata, ba za a lisa ha gare sa ba wala yusab ba za a lisa ba lil abdi gaba alaiha akan sa ijaratan wannan jinga aikin da an kai wai a ce wai a biya mm fi ma amila lahu ga abin da ya aikata masa to fa kazalika haka ne kunu lahu ijaratu jinga sai tana kasancewa gare iza ajarahu idan ya jingantar da himin gairihi ga wani sa yanzu ba shi yawa aiki ba wani je sa aiki to duk da haka dai duk gudana li'annahu daminun lahu domin shi mai biya na gare sa tun da kaga a wannan lokaci in bawa ya halaka wajen aikin nan da ya tiya kai na ya gina ma wani gida sai bawan nan ya kwado yana watsowa ko da an ka tallabo kayan a kai asibiti ya mutu wadda hasara kaga shi to tun da shi zai biya to saboda haka duk abin da an ka samu na fa'ida na shi ai shi a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama al-kharaj bid-daman ai wannan ya bayyana a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka wani sai bawa ya je dan lokaci sai ga aibi sai ya dawo tata tata aka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ba za Allah ya ce tunda yana da aibi kamar yasa wanda an gafe gare shi ce ai manzo Allah ya amfani da shi sai annabi ce ai al-kharaj bid dama. ai wannan fa'idar da an ka samu an ka ce rika ai tana muqabile in abin na ya halaka ai shi zai biya ina fata an fahimta saboda haka shi addabi shi adda wannan fa'idar tashi na'am li'annahu daminun lahu yace wa hadha al-amru indana wannan shine lamari a gunmu nan madinatin rasul sallallahu alaihi wasallama ya ce wal amru indana lamari a gunmu fi manifta a ga wanda ya sai bayu fi safkatin wahida kulli guda aka yi ga bayu guda goma ga bayu guda da ka gaba guda ba sai aka yi ciniki ka sai suwa masa fi safkatin wahida kulli guda fa wajen da fi zalikar rafiqu abdan sai ya samu a cikin waɗannan bayan da ya sai ya samu abdan bawa masruqan sato shi an kai an ka sai su mai aw jida bi abdin minhu aiban ko cikin su an ka samu wani bawa yana da aibi imamu malik ya ce annahu yunzaru za a yi dubi fi ma waje da masurukan bawan da an ka samu lalle sato shi an kai a waje da bihi aiban ko wanda an ka samu aibi gare sai a diba fa in kana huwa wajhun zalikar rakai in ya kasance wanga bawan da an ka samu na sata na da an samu na sata na ai mai shi ka ga biyo ta tashi ko ba haka ba ko ko wanga da an ka samu da aibi cikin waɗanga gaba shi awajuhun shi adda huska in an ka ce an cire shi kai da ka saye karshen ta ma in ka je sai da waɗanga hasara za ka yi. Ina ba ta an fahimta. da zara an cire wanga an ka mai sai inda an ka sato shi to ƙarshen ta kai asara za ka yi ƙila bawa na wanda yake yana da ƙarfi sosai yana da kazar-kazar ya ce to sai a diba an aksaruhu samanan ko ko a'a cikin waɗanda ba ya yi kowane kuɗi amin ajali hishtara ko ko a'a saboda shi ma mai saye ya sai waɗanda bayan guda goma ba ana haka na wajen sayan kaya ba kayan da ake sai suwa karshe waɗanda musulunci ya yadda a sai a karshe sai ka ce to da kaza da kaza da kaza da na gani ciki in dai mun shirya kaza to ana yadda ko ba ba to da zaran an yi wannan ciniki daga bayan an to an ka cire ma da kaza da kaza da kaza da kaza nan sai ka ji a wala ban sai ko ba gaba to shine nan in ya kasance a haka aw aksaruhu samanan aw min ajlihi ishtara wa huwa allazi fihi al-fadlu cikin sa fifiko yake da babu wata matsala fi ma yaran nasu da abinda mutane ka gani to kana zalikal bai'u mardudan kullahu imam malik yace wannan ciniki sai a mai suwa duka za a yi raddin sa ba a cewa a bari a rike saura da abin da ya rage na kuɗi A'a ba za a yi ba wa in kana allazi wujida in ya kasance wannan da an ka samu abin a waje da bihil aibu ko an ka samu aibi gare min zalikan raƙe wannan bayan fi shay'il yasiru minhu abuna dan kadan laysa huwa wajhu zalikan raqi ba shine abin da ya shahi da waɗannan bayan ba wala min ajali hishtara ba dan wannan bawan an ka sai bayan ba wala fihi al ko babu wani fifiko a cikinsa fi ma ga abin da ma'abuta ƙwarewa 'yan kasuwa suke gani su ce ai ko babu shi ko an cire shi ba za ka samu matsala ga abin da ya shahi kayanka ba ba a ƙware ka ba radda zalikan labi wuji da bihil aibu ka gani ko ka ga shari'a ko da yaushe kai da ka shari'a za ka kula da bangaren ka kai da ka suwa za a kula da ɓangaren ka sai a mai da wannan da an ka samu aibi gare an wuji da masurukan wannan da an ka samu abin satuwa da ainihi da ainihinsa bi kadiri kimati gwargwadon kimar samina saman na kuɗi Allah zai shara wanda ya saye da shi ula'ikan raƙi waɗannan ba sai ya riƙe saura da kuɗinsa ina ba ta an gane ko da an cire shi babu wata damuwa sai a ce to dama bayan ga guda goma na kasi an gane wanga da an ka samu an sato shi ko wanda adda aibi sai a ce to in za a yi musu kuɗi ko wane ga abin da a kuɗinsa to sai ka maida wanga da an ka sato wanda ka sai gare shi ba kuɗinka wanga da an ka samu da aibi sai ka mai sai sai shi sai shi ba kuɗinka saura sai ka ne kaga musulunci kenan la darara wala dirara to kana jin yadda aka tahiya ga harkar kasuwanci ku kaga wa lura ba ya karama ce. dole na sai mun je makaranta kuma yanzu mun kafara fara babanwa wallahi za a kai da inda sai ka ji kamar ka ba kasuwanci za mu kai sai ka ji kanka ya zahi ka ce to wani ni an matsayi na yanzu inin mutu ce gaban Allah to ku zanka tuwa ku saurara in ka jiya inda kake da kuskure ka tuwan mu Allah ka yi kokari ka gyara ka ga haka taimaka amma in ka jiya abu kaza na nau'in kasuwanci ba daidai bane yanzu da yawa za a ga mutum ya ce abu kuma ya ce tabbas abin da yana da ayi kaga ya dawo eh abin ga da nisi ma yana da matsala sai ka je ya ce shi ke in ba ka sai a je ka heka kuma ba mai suwa mai kuɗi ne ba da yawa kana ganin haka ya rike kuɗin kuma ya rike abin kuɗi <laughs> wai wai ya ba makahu na ba eh? to shi kenan to kaga in ga kotun kwarai in ɗin ya kai shi kotu ya ce ma alƙali shi ma haka ne ya sau <laughs> Allah ya sauwaka to Allah ya taimake mu nan za mu tsaya insha Allah abinda mun ka karanta daidai Allah ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ka yafe muna baki daya sai mu karanta fata da salatu annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin